وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. قيس ابن حجر الكندي هذا آه من شعراء الجاهلي الشعراء آه، آه، الجاهليين. <coughs> لتافل العقب الثاني داء شعراء ومختارات الشعر الجاهلي. عن شريعة مفارقه. sauti yana yi ba ku yake cewa wannan a baharul wasir ne fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun لعمرك ما قلبي إلى أهلها بحر ولا مقصر يوما فتأتي فيأتيني بقر لعمرك ما قلبي إلى, إلى أهله بحر ولا مقتر يوما فيأتيني بقر ألا إنما الدهر ليال وأعطر وليس على شيء قويم بمستمر ليالي ليال بذات الطلح عند محجر ليال بذات الطلح عند محجر أحب إلينا من ليال على أقر أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليدا وهل أفنى شبابي غير هر إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دماها كر إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريح من القطر كأن التجار أسعدوا بسبيئة من الخس حتى أنزلوها على يسر فلما استطابوا صب في الصحن نصفه وشجت بماء غير طرق ولا كدر بماء سحاب زل عمة صخرة إلى بطن أخرى طي آه، طيب ماؤها خضر أكو خسر لعمرك ما إن ضرني وسط, وسط حمير وأقوالها إلا, إلا المخيلة والسكر وغير السقاء وغير السقاء المستبين فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر لعمرك ما سعد بخلة آثم ولا نأنئ يوما يوم الحفاظ ولا حصر لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر والعكر الدفر أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شأنهم النمر يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا آه، بمثنى الزقاق, بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر لعمري لسعد حيث حلت دياره أحب إليك إلينا من كفاف رس حمر وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذ آه إذا صحى وإذا سكر سكر يكي تيوى wannan wakar asalinta ya yi ta ne domin zambo yana so ya zambaci wani mutum da ake kiransa hani ibn mas'ud a ibn amr ibn abi rabi'a wani mutum ne wanda yake da katon baki kuma yake da wato yake da kamar haƙoransa kamar yake da abin da ake cewa gatsu haƙoran nan nasa kamar a gaba-gaba suke to akwai lokacin da imrul qais ya nemi ya bashi jiwar shine ya makwabtace shi don ya bashi kariya sai ya ƙi shi hani din to da ya ƙi akwai sa'ad ibn babab wanda asalin sa'ad ibnu babab din uwar shi ta auri hujjur alkindi uban imrul kai sai ya sake ta suka rabu to sanda suka rabu akwai cikin shi sa'ad to amma shi bai sani ba shi sa'ad din don haka rashin sanin sai ya sa uwar shi sa'ad din sai ta je ta auri abbabab ko da ta auri abbabab sai ta haifi sa'ad a can amma asali cikin na waye cikin na hujjar ne uban imrul qais to duk an gane amma saboda yadda balarabe yake san ɗa akan wannan sai a yaƙi akan a ce za a karɓe shi sa'ad ɗin sai aka ilhaƙinsa aka riskar da shi da nasabar babab ɗin sun ga amma duk da haka an san cewa ya fike da imrul qais kenan li'abbinsa ne ɗan uwansa ne ta fuskar uban shi shi hane abin nan shi sa'ad ibn babab ɗin asali ya kamata ya zama sa'ad ibn hujr al-kindi to shi sai ya karɓi imrul qais ya bashi wannan kariyar to da ya bashi wannan kariyar sai ya yi wannan waƙar domin ya zambaci hane kuma ya yabi ɗan uwansa sa'ad to sai ya fara da gazar sai ke cewa la'amruka na rantse da rayuwarka ko wanda yake raya ka ma kalbi bi hurrin zuciyata ba ta da yancin da za ta yi haƙuri ila ahalihi ta wannan an rawato ila misliha don a nuna maka cewa da mace ake da mace ake cewa zuciyata ba za ta iya haƙuri ta ƙyala mace irin wannan ba kuma an rawato ila ahliha ba za ta iya haƙuri ta ƙyale dangin mace irin wannan ba ila ahlihi kuma in yi zama ana nufin masoyi wanda shi ma dai ya ce ta masoyiya balarabe yana cewa wato ma kalbi bi hurrin amma yana nufin zuciyata ba za ta iya haƙuri ba ai lam yasbir qalbi sabr al-ahrar don ka kan ma ka ce zuciya ta tana da yancin yin haƙuri ba za ta iya ba abin da ya rage min kawai zan taraki ne ina ta ƙara ji saboda rabuwa da masoyiya wala muksirin yauman kuma zuciya ta daidai da rana ɗaya ba za ta taƙaita ba atiya ne bi ƙur ballantana zuciyar ta zo min da ɗan sanyi wanda zan ɗan sarara soyayya ce take ta ruruwa kawai an gane baitin zuciyata ba za ta iya yin haƙuri ta ƙyala mace irin wannan ba kuma ba za ta taɗaita wajen damuwa ba ballantana wata ran zo mini da sanyi in ji daɗi an gane? ala sai ce ku saurara Inna daharu ita rayuwa fa layalin wa asurin kwanaki ne da zamani zamani kwana ɗaya ya haɗu ya zama sati ɗaya ya haɗu ya zama wata ya haɗu ya zama shekara su haɗu su zama shekaru haka fa ake rayuwar gaba ɗaya walaisa bi kuma su waɗannan layalin asirin ɗin ba sa barin abu ya ci gaba walaisa bi mustamirrin ala shay'in qawimin kuma ba sa taba barin wani abu daidaitacce ya ci gaba da tarewa a haka duk abinda suka zo sun tankwara shi kana karamin ka su mai da kai babba kana miƙaƙƙe su mai da kai tankwararre kana mai arziki su mai da kai talaka to haka suke yau da gobe don haka a jiya ana cikin gwangwajewa da jin daɗi da ita wannan masoyiya yau kuma gashi kuka ake yi na rabuwa da ita yanzu ga shi nan ma har an yi shekara nawa ma rabon ma da a ka kaga alin ya ɗauko hankalinka da tunaninka ya nuna maka damuwarsa game da ita ko to yanzu sai ya ɗauko maka wasu kwanaki masu daɗi da aka taba yi da ita wannan budurwa ko wannan karuwa tun da shi in sai dai a ce karuwa sai ce layalin ai azkuru layalin ko uzkur layalin ka tuna wa'yansu darare ko rubba layalin da yawa akwai darare Da za ta tsalhi da muka yi su a nan kusa da gona ayaba za ta tsalhi wata wani wuri ne sunan wuri ne za ta tsalhi amma wuri ne da yake akwai shuka akwai bishiyar ayaba da yawa a wurin inda muhajjarin a nan wurin da ake kira muhajjar a garin ƙabilar tsaye to wa'annan dararan habbu ilaina su suka fi soyuwa a cikin zukatanmu min layalin ala uqur fiye da dina da muka taɓa yi a wani wuri da ake kiransa uqur shi uqur din shi ma wuri ne wani wadi ne kamar an je dina a wuri kaza to kuma an je dina a wuri kaza an je wata dina a zata tsal kuma an je dina a okur to yana so ya gaya maka duk sun yi daɗi amma dai wa'anda aka yi a zata tsal ɗin nan wurin ayaban nan nan fa ba ƙaramin gwangwajewa aka yi ba kwanakin da aka yi an kwana an tashi an kwana an tashi to zaman da ya a zata tsal ɗin sun fi daɗi fiye da zaman da aka yi a okur. ugadis sabuha inda hirrin wa fartana yace a lokacin da nake sammakon karin kumallo a wajen wata mace da ake kiranta hirru wata ran kuma in je wurin fartana kai sabuɗin asabu din kuma ita ce giyar da ake kalace da ita wacce ake sha ta safe ce to ina sammakon kalace ko kuma karin kumallo a wurin hirru da wajen fartana walidan yace tun ina yaro wa hal afna shababi ghayru hir yun ba hir ba mawa ya karar da kuruciyata ai da anan akai asarar lokacin kasa haka ake haka za ka ji 'yan duniya suna faɗa in mutum ya ji an saki wani disko ko wata waƙa sai ce a nan kuɗin mu suka ƙare a nan aka fafata a nan aka yi kaza to sai ce iza zuktu faha yace fa idan na ɗanɗani bakinta ita hirru ɗin ƙultu na kance ko kuma iza zukta faha da za ka sumbaci ka ɗanɗani bakinta ƙulta ka ce ba'amu mudamatin ai ba'amuhu ba'amu mudamatin zaƙin bakin nan irin zaƙin wata giya ne mu'attaqatin wacce take tsohuwa irin wacce aka tsuma ta aka batta ta dade mimma taji'u bihi tujur irin giyar da fatake suke zuwa da ita yar oda wacce safarar ta ake shi da yake ya nau'o'in giyar shi sa ake ga maka irin wannan tafi daɗi <laughs> ba wacce aka yi ta yanzu yanzu ba dama su in sun zo mashaya sai su ce akwai tsohuwa tsumammiya wacce ta daɗe kuɗin ta ma na daban ne shine kuma da hirru da fartana ɗinnan su biyun nan ajata ne wato huma kan ajata ne kenan su wa'ansu ɓanake ne ko ɓakane ne guda biyu saboda kyan idansu sai fanta su da ɓauna min ni'aji tabalatin irin tsakanin nan na garin tabala tabala din wani gari ne ko wani yanki ne a yaman wanda yake da tsatsi wanda yake da ni'imar ciyawa don haka idan ka ga tsakanin da shanun da ke wurin shanun daji to za ka gan su ɓulɓul da su sun yi kyau to ana sifanta mace da ɓauna ta ɓangarori daban-daban ta ɓangaren kyan jiki da kuma ɓarage cikar halitta da kuma ta ɓangaren kyau to a kyau na ido saboda in ka kula ko saniyar gida ai tana da ido ko za a fi saniyar gida wani abu amma ban da idanu to kuma ido ba ƙaramin jari ba ne a wurin mace ko to to sai ke cewa ladaji uzarai ne wa'annan 'yan wannan bakanan guda biyu da suke tare da wa'yansu 'yan marka guda biyu a matsayin 'ya'yansu ne kowace ƙauna tana da ɗanta guda ɗaya ɗan maraƙinta guda ɗaya to ka lura da kyau ka gai dabba ma gaba ɗaya amma musamman ka ɗauki ita ɓaunar a daji da ɗan maraƙinta tana wurga idan hauni da dama domin gudun kar wani mafarauci ya yaudare su in ita ta sha ɗanta ya halaka to ita kuma dabba musamman saniya ko ƙauna lokacin da take wannan yanayin na tsoro in ka kalli idan ta yafi kyau a lokacin hammata ma in ta tsorata in ka kalli ta to surar ta ta gaske tana fitowa lada ju'uzarai ne ju'uzar kuma shine dan maraki ko ai mun yi shi a can baya fabaraza ilayya ju'uzar alaihi shauzar ko wa qala wa hurmatu shekhin alladhi sanna wa asasal mahajuja fi umm kura ma inda na liƙarfin idha'a rasi wal wal mana wal zura auka ka a juma hakir ko kuma ma ka ce in ka gansu saboda kinsu kai ka ce gunki wani tashi ne na gumakan hakir wani gari a yaman da ake kiransa hakir kasan shi gunki ana yinsa ne ya yi kyau yadda kake so haka za ka yi baka tsogarin ɗan an yi ta mummuna ba ita kuma ita ce duniya ko to haka suke iza kamata da hirru da na dinnan in suka tashi ta zauwa almisku min huma sai kaga ƙanshin almiski ya karaɗe wurin gaba ɗaya da yake fitowa daga jikinsu na sinasta ba yadda ka san iskan nan ta gabas ja'at birihin min al-qutur wacce ma ta zo da ƙanshi irin na turaren bakur to wannan iskar ta asuba wannan wacce kowa ke sha'awar ta dinnan to kamar ita ce aka ɗan zo mata da wani kanshi na bahur to haka suke in suka tashi to ka'annat tijara kai ka ce fata ke as'adu sune suka zo bisa bi'atin da wata giya minal khus daga wani wuri da ake kiran khus ake kira khus hatta anzaluha ala yusur tun daga khus suka taho da wannan giya har sai da suka kawo ta garin yusur ko kasuwar yusur suka sauke ta to me munasabar wannan baitin da yaban wannan mata yana so ya gwada maka har yanzu dai suna da wani ƙanshi na musamman ƙanshin irin na giya saboda kasan ka bar mutum da shan abu mu yanzu da muke shan shayi da gahawa akwai lokacin da in gahawa ta kama ka da kaji ji ta kana gane ta ina ce kana gane ta italiya ce ko ta faransa ce ko ta taki ce ko ta yankin larabawa kuma ƙanshinta baya ɓuya ga mai shanta kana ta sakkowa akwai lokacin da muna fitowa daga muna sakkowa daga wani funduk a makka a nan wannan birnin wannan waƙaf malik abdulaziz lifta tana buɗewa wurin ya karaɗe da ƙanshin wata gahawa in dai kana shan gahawa shine kofi to fa sai ka nemo a inda take muna ta bin sawun wannan ƙanshin har sai da muka ga inda take to su ma lokacin giya haka suke suna jin ta to nan da yana so ya gada maka su da hirar da farkar raɗinan mata ne da za ma ka so ka zauna da su ko ba don kowa saboda suna da wani ƙanshi na musamman to wai kai ka ce ƙanshinsu ƙanshin giya ne irin yadda fatake as'adu suka fakko da ita suka zo da ita ita sabi'a din ita ce giya wacce ake kurbatta ko ko ake siyanta kun karanta a can ala'in sabahan inda yake cewa ka anni lam arkab jawadan lazzatin ولم أتبطن ka'iban zata خلخالي ولم أسبئ الزقة ko. ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي فري كرة بعد إجفالي فلما استطابوا lokacin da suka zo da suka ɗauko ruwan daɗi su wannan fataken da suka ɗauko ruwan daɗi ba ruwan zartsi ba subba fisahani sai aka zuba shi a cikin tasa amma ba gaba ɗayansa ba nusfuhu rabinsa wa shujjat aka cuɗanya wannan rabur bima'in da wani ruwa gairi tsarkin ruwan da rafin ba a taɓa sauka an yi ban ruwa a gurin ba don haka wala kadir kuma bai gurɓace ba to kaga giyar bayan ƙanshi kuma ga can gani to su ma haka suke bima'i sahabin da kuma aka haɗa da ruwan girgije zalla wanda ya sauko an mata sakaratin shi ma ba ƙasa ya taɓa ba ya sauka ne akan wato a kan tsakiyar dutse ila batsin ukura daga kan wannan dutsen yaddira zuwa wani dutsen tsayibin ma'uha wato wanda yake ruwan wannan girgizan ko giragizan tsayibin ruwa ne mai tsarki khafir wanda yake mai sanyi an gane ko? ga sanyi ga daɗi to haka giyar take la'amurka to yanzu zai fara zagin ya ce na rantse da rayuwarka ko mai raya ka in darrani wasu himyarin wa ha ba wani abu ne ai ma darrani la'amurka ma in darrani wannan in ɗin za'ida ce da taukidin ma'ana babu abin da ya cutar da ni wasu himyarin da nake cikin mutanen kimiyar wa aqwaliha da kuma sarakunan su ko kuma dagattansu illal illa al-makhilatu ban da girman kai wasu da kuma tsabagen maye to wannan shine kadai abin da yake ke bata min rai game da su wa ghairu as-siqa'il mustabin da kuma rashin arziki al-mustabin na kirkiri wannan su ne abubuwan da suke ɓata min rai game da su falaita ni kuma sanda nake cikin su sai ka ce ni mujirrun wanzami a jarra lisani ya tsaga min harshe na ne ya hana ni magana yau mazalikumu a wannan rana da nake baku ku labari yana cewa babu abin da yake ɓata mini rai da mutanen himyar da sarakunansu da dagatansu in ka ɗauke takama da girman kai da kuma maye da kuma rashin arziki na iri-iri da kuma sanda nake cikin sunan falaitani din nan ba wai na tamanni ba ne kai ka ce mujirrun wanzami a jarra lisani ya tsaga mun harshe na ne yau mazalikumu a wannan ranar da nake ba da labari don haka ba na iya cewa komai la'amurka to shi hane ɗin ayar daga wannan ƙabila yake yana so ya gwada maka haka kake gaba daya kuma shi ba yari ne shi ma imrul ƙaifin aiko ya ce la'amurka na rantse da rayuwarka ko me raya ka ma sa'adun bi khullati asimi amma shi kuma sa'adu to baya abokantaka da wanda yake mai sabo wala na ana'in kuma baya taɓa taƙaitawa yawmal hifazi a ranar fama wala hasir kuma baya tikewa ya gaji da mutum la'amurka ma sa'adun bi kullati asimin na rantse da mai raya ka sa'adu baya abokantakar mai sabo wala na ana'in yawmal hifazi kuma baya taɗaitawa a ranar fama wala hasir kuma baya tikewa da wanda yake makwabtakarsa la'amri na rantse da rayuwata ko mai raya ni laƙaunin ƙadnara amsi العكس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدصير أحب إلينا لأمري نارا إذا رأيوك لقوم أقوي متانا دا أحب إلينا من فسلتك تحريتي نقوم شاقيا من أناس بقنة من فسلت في يد متانا دا سكي رأيوا أتنصرور والدوث to su waye wayannan mutanen qad nara mukan ga tiraka jam'in tirki, lil amhari na dawakai wal da kuma raƙuma, garken raƙuma, addasir masu yawa fihimu ko amsi ajiya fihimu a cikinsu la'amri laƙaumun na rantse da mai raya ne tabbas mutanen da ƙadinara amsi a jiya muna ganin fihimu marabita tiraka a cikin sulil amhar na dawakai wal'akari da kuma garke na raƙuma a addasir masu yawa a habbu ilaina sun fi soyuwa a zukatanmu min bikul nacin fiye da mutanen da suke rayuwa a can tsoron ruwan dutse wanda shi ma haniwa a cikinsu yake ya ruhu ala asar sha'ihimun namir wanda annamir damusa ya ruhu ala asar sha'ihimun wanda yake kaiwa da komowa a garken awakansu kaga abin nan damusa ko ba za ta bar awakai ba yi na sa'adu sa'adu yakan yi mana kakaci da abubuwa na ban dariya wa yaghdu li jam'ina yana sammako ya zo cikin tawagarmu bi masnaz zikaki da wa'insu tulunan giya tagwaye almutra'ati Wayanda suke cikakku wa da kuma yankakkun raƙuma haka yake sammako kawo mana domin kari la'amri na rantse da rayuwata ko mai raya ni la sa'adun tabbas sa'adu haisu hallar diyaruhu duk inda yake duk inda ya sauka a duk inda gidansa yake sawa'un a gidan a mahaifarsa yake ko ya sauka a wani wuri a habbu ilaina minka ya fi soyuwa a zukatanmu daga gare ka fafarasin ya kai mai bakin doki hamir wanda yake mai jalilaja <laughs> kazan bakin doki ɗoyi yake yi to wai shi <laughs> sai kalli bakin hane ɗin sai wata da bakin doki ai ya fafa rashin ya kai mai bakin doki <laughs> wa ta'rifu fihi min abihi shama'ilan kuma da kaga sa'adu zaka gane wayansu a kamanni da ya gada daga babansa baban nasa shine abbabab wanda ya rike shi wa min khalihi kuma zaka gane wayansu kyawawan halaye da ya gada a wajen rafaninsa wa min yazida da wani da ake kiransa yazidu wa min hujur kai da ma al'adu irin na baba hujuru duk za ka su a tare da su to yana al'adu ne sama hata za za ka ga kyauta irin ta wannan na farkon shine babansa kaga wannan tafriki kenan ko ko lafuwar nashar kenan a balaga wa birraza da kuma kirkin rafaninsa ɗin wa wafa za da kuma cika alkawari irin na yazidu wa na'ila za da kuma kyauta ta shi hujuru iza ha lokacin da ya watsa wa iza kir in ma yana cikin maye to ya kare wannan sai kuma kali na gaba insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa kawo mu ta wannan شاء الله السلام عليكم الله وبركاته تفضل تفضل تفضل